addu'a wanda ru'u ya ce ba kura ce samar addu'a da ake yi yayin da mutum ya ga ‘ya'yan itace kamar ka ga mangwaro malam ya yi ‘ya'ya ko kashu ya yi ‘ya'ya irin abin sha'awa din nan ko gwanda ta yi ‘ya'ya ko wani abu da ‘ya'yan itace to ana yin addu'a اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا رواية أبو هريرة الله كيمنا البركة أتشياء إتا kana gani abin da zaka faɗa kenan Allah kai mana albarka cikin 'ya'yan itacen mu wa barik lana fi madinatina ya Allah ka mana albarka a garin mu wannan shine dalilin da ke nuna ya halatta ko yana da kyau mutane su rinka yi wa garinsu addu'a Garin ka nan kake raye nan cinka da shan ka yake nan hanyar abincinka take so idan Allah ya kwashe wa garin albarka kai ma fa ka tasirantu to shi yasa ku rinka yi wa garin ku addu'a Allah ya mana albarka a garin mu Allah ya mana albarka a kasar mu Allah ya mana albarka a kaza wannan yana da kyau